anhu asaniku wes qur'anhu ana samu da gare shi annahu idza talaqa inna shi ce alhamdulillah alladhi at'ama wa saqa wa sawwajahu wa ja'ala lahu godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar ya shayar wa sawwagahu ya sauƙaƙe shi abincin nan waje alallahu makharaj ya sanya masa mafita da Allah zai barka da abincinka sai mutum kan samu rikin lafiya a sha kono kai kashe sa haka kai ci kai kashe sa haka to daga nan za ce ba lafiya ba lafiya da kowane dan uwanmu nan ga kuɗi kuma yana tare da masu kuɗin da yana tare da manyan ƙasar mu amma ikon Allah ya in yi ci shinkafa lokaci sun kale ta ka take zama a ciki ya dinga wannan dole sai an je asibiti an san yadda Allah ya cire ta ba ɗaya bai iya cin abinci sai dai ruwa kuma yana nan bai mutu ba bai rayu ba in yi fita waje za ka ji an kai kuɗi kana ko so suka ƙara masa rugurugu da abu fa ina tare da manya ina tare da manya yana rike da dukiyar manyan ƙasar kama da da halin da ke cikin da lafiya in yi ci abinci lokacin da ga in na ci abinci haka ake zama in ya kuskura ya ce kwanakin can ya yi kamar ya samu sauke malar da ya kuskura ya kama shinkafa ya haɗu wai wannan can aka nemo shi da kyau ta sauran kwana amma ya kusa wucewa tun malamai za ka yi ga duniya wani na nema ya kai kai wa kana urwa ibn zubair ba wai kudin ne mai da shi haka ba ya nuna maka dai gaskiyar magana Allah wannan shine gaskiya ne wanda ba za ka taba amma duk abun da ka mallaka a duniyar nan ka ba Allah ka gama sabewa وكان عروة بن الزبير إذا أتي بطعام لم يزل مخمرا ينهر رفيق مذاهب إشبا حتى يقول هذه الكلمات إني نبوت بقى كينا الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا الله أكبر اللهم ألفيتنا نعمتك ونحن بكل شر أصبحنا وأمسينا بخير نسألك تمامه وشكره تمامه وشكرها تمامها كي وشكرها لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك إله إله الصالحين ورب العالمين الحمد لله لا إله إلا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار أنا أيوة يزوم في السماء إيه ولا وإلى جل رسم قطع بعثنا أبنتك أبنتك idan misalin ana son a karanta ai ya kamata masu kawo mana abinci kafin su zama abincin tun da kullum tana rufe a tsaya a yi wa Allah irin wannan kirari daga nan a buɗe a rarraba wa jama'a su ai kai ma ya kamata an za ka ce kai ban za da abincin haka sai kai wannan duwaye ba abincin ne koshi ba ba abincin ne kaza ba wannan wanda Allah zai ma din nan shi ne eh, yi ma mai magana wata guna zuwai kun san shi ne wanda ana ce masa harshe hakuri shi ne wanda aka yanke masa kafa a fada ba a masu hanyar kafan ba sai dai can yayin da aka kumbula kafan a mai aka ji kauri kaurin nama إذا lam ya لم a مخمرا هنا عجيب رأب تشبه أصياي وإن أنك البوبي godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryatar da mu ya ciyar da mu ya shayar da mu ya ni'imta mu sai Allah dai mafi girma ya Allah ka saba mana da ni'imarka inda abinci gashi na ai wannan ka zama musamman mu ta kai kuwa ma mu wa nahnu bi kulli sharri muna cikin cikin wani talauci duk wani babu duk wani menene muna cikinsa domin waye gari mun yi marece da alheri cikin jin daɗi cikin wadata muna roƙonka Allah ai wani zai ce to ne me nake cikin hatu zan gode Allah ma'ana akwai tsagerun na musulmai za su akwai mai barin haka ta aiko za ka zauna cikin rashi muna roƙonka Allah cikatun wannan ni'ima muna roƙonka mu samu ikon gode mata babu wani alheri Allah sai dai naka babu wani abin bauta wanda ba kai ba Allah kai ne abin bautawan su alheri kai ne malikin yin malikin da alheri godiya ta tabbata ga Allah babu wani abin bauta wanda ke sai Allah abun da ya so na ya kasance babu wayo babu ƙarfi kai sai da Allah ya Allah ka yi albarka gare mu cikin abubuwan da ka bamu. Allah ka tsare mu daga azabar wuta ce amin sai an yi tukuna sai an zo da abinci kai ne za ka yi wajen cin abincin ka sai amin ka da kan hmm? to ba an yi ba baka ba sunna to kai da kuma za ka yi du'a'in ka yanzu wannan du'a'in ya yanzu ni ma ban fara cewa ina eh, gwanin mu da zai iya haddace shi haka mu ya haddace da kafin kafin ne kafin tun daga makarwa zai yi wa Allah ne ya san gai waye ke yake da niyyan haddacewa a cikin mu hmm? kana da zuciyarka ka ɗaukar wa kanka to Allah ne ya sani Allah ne mai maka hukunci amma ka mutum ya tsaya ma ya ce ya tsaya ranka zai haddace wannan ma ya yi ne ko ya zama mai kokari ya kai ka zama da lama da ya ake yi ga gajejeru gajejeru ma da ya ake yin su balle wannan ake ka tsaya ka fa abinci na gaba sai kaga wannan sai ma kana da mani tsowa tukuna abincin da ake ci a tsaye hmm? dama dama ma ci a tsayen da irin cin abincin umar ne kai wannan ba kowa ne ba sai dai bayan Allah ke yin wannan wanda Allah ya ba su irin wannan amma dai ya fi dacewa ga malamai inda uwa malamai ne shi ko kaga umar ma'aikaci ne ba zai zai ake cin abincin. abinci yi tashi cin abinci ka sab ka haɗa koruwan sasa kaf kaf kaf ya gama to daga nan zai ne ke na aiki zai je wuri ka sai da in kama mace yadda mutane tukuna in yi gama sannan zai zai kina shi irin wannan ke kaf A haɗa koruwan a zuba daga nan ne ke a rabo a koma aiki me haka yayi me haka yayi me haka yayi wanda abincin zai ci ne ita bi inda zai je shi ma duka in ba abu na da ba to haka yake ya ka ce da shi wajen mu wai gane ni da za ta to mu yanzu shugabannin mu mu ai san inda zai cin abinci ina ga an za a ba da lokacin cin abinci akalla ba da awa ɗaya ba su ke da sai sun yi biyu da kuma sannan sai muna son za mu tashi ga sai nan almajiran da su ba su yi aiki. Idris ko me ya da wajen ka kana gaba ka samu abokan da za ku yi wannan aiki da za ka tsaya a kan wannan kai nasara to sai sun canza masu suna don su kashe don su sa a shiga kawai an ka janyo musu idan ba su yi abin da kace ba sun ja su ji kunya to da su ci kunya kwandara mutu na'am Eh, eh, mai bace allabtana ni'imataka ka saba mana ni'imarka ai sun gada ba haka muke bayyana ba da wannan ake kullum ga ke za a samu to Allah ka fara dinga zuwa kullum kullum tun yanzu idan wani in ya rasa abinci fa kashin ta kashin ta ne ne ne kashin ta yi dama mutum nawa suka rasa kuɗi in suka tsiyace su shiga hauka su yi ka su daina ma addini in Allah daina ba shi abinci a bautan ma ba ka aika amma Allah ka saba mana nima idan ka karɓi wannan ni'imin ba mu dina kai ka saba mana da abin da muke ci ka eh ka canza ka saba Allah ka saba wa sabo sabo eh, ba saɓawa ba in kuka je irin wata magana da wuganta bambara ko sai magana ko ku daga kuji ba so sabo Allah ka ka saba mana ba ba ba ka saba mana da ni'ima hmm? yanzu ka dubi bisa da ka kaga ka saba da abin da Allah ya baka ba kamar yadda ke da ba a yanzu akwai abin da ka saba da shi in za a ga fashi ba za ka ji daɗi ba hmm? ba sabawa sabawa wa allin bayna qulubina hmm? Allah tana ni'imata ka hada mu da ita ka hada mu da ita gashi muna da in ka je ki shiga abinci a je kullum za a yi abinci da safe a yi da rana a yi da daddare ba zai kare ba har shekara ta zo ba saba da ni'ima ba ba sai an ce ana samun nama a ciki ba ana samun wane ne a ciki ba a kudu an samu kudu ba sai lalle da suga ba kima ce daga cikin nemomin Allah ka ci sau uku nan ka ci sau biyu ma kima ce daga cikin nemomin Allah sabawa ko saba da abinci yanzu ba ga wani in ga misalin wannan ya ci shawararsa wancan ya sha shayi don akwai wanda da safe dole ya sha shayi ba shayin wartsakewa ba a'a shayi na jin daɗi wanda za a haɗa shi a haɗu da boma mai ciki da nido nido a jiki da waye boma boma ba fa boma ba ba ni wannan jawa kai don bita hmm? to an nasu ka an hana bacci ne kamar yadda suka ɗauka duk da ni zai bayyana da bacci ba nan wanda ka gaya ya sha aiki ke shirin amma wanda bai da niyan aiki sai dai buwan gida sai dai a shafa a buro da man shanu ta ba mai shanu ne ha ke dai dai to to shi kuma ya yi tsada da yawa to shi ne sabawa idan kuka je irin wannan kalma ko tambaye ne ita amma ina kusa sun gane sabawa ne ke yau yawwa eh? yawwa sabawa ba sabawa mm-hmm. karuwar sabawa to kunji don mun kwana nan Kale hmm? salam eh muna roƙon ka cika sonka cikarta ka ga yi hauri wanda na kwana da wuri Huruf dia biyu uku uku. Ini isi ma. Nas alukahaka. Sikat contoh. Kaga ibu imbar baga nabi Isa numu wa sayaru ki Allah arusi. Mana ka cika. Yadda ka ba yadda bana ka rayu. Ba ima Allah sa kai kai ga Allah. Yadda yadda misalin yau kaga ka karya. To Allah sa gobe ma. Abin ya cika. Eh? ina ne wa'allafta nan ba buɗewa ne ba buɗewa daban kana iya an buɗe ba baka ji daɗin da ba amma ka saba da abu yanzu ba gani ba wanda ya saba da cin goro ka gani inje in ma ka ci karbu za ka sha mace ka sa abinka aljihu sai ce ɗan balla ne samu in yana azumi in ya balla goron ya ji kanshin sa kawai ya ga masa bukata kaga dai bai ce wai sha ba amma ya ji daɗin kanshin kamar kanshin ya masa wani aiki sabo ne yanzu kai ba ka saba da gari ba ko hmm? ba sabo ne ba za ka kashin gari mu ba saba da shi ba hmm? me kake baya sha digala ne mai shan gari duk da ban taɓa ganin sa ba amma dai ko ta aka ta mai galaba ya shagari ba ya tawa ai babu ne eh? aina wala me zan oh muhammad abincin daga hamu ina rufe yanzu kai bayan ka baka shawaran ka da aka zama ba ka da da zuba amma ɗaure shi kila da da ɗan kwali ko da wani abu na ɗaure shi don ina shirin kula ajiye maka shi ta inda za ka buɗe yana hayaki don ka zo ka ajiye shi kafin ka ci abinci zai kai wannan muhammara in kuma kula ta lalace ba su ruwa a samu kwano a samu tawul a ɗore shi da kyau ga muhammara kamar daga kimanin